Masu kallon da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka tashar da take zakulo muku sahihan labarai daga faɗin duniya ba na kanzan kurege ba kamar yadda tashar mu ta shura wajen kawo muku rahotanni daga faɗin duniya za ku ji mu da cewa wato bayan dage takunkuman da kungiyar ECOWAS ta yi wa kasashen wato IES wato Niger Burkina Faso da Mali da kuma Gini tuni dai wato masana da kuma masharhanta suka ci gaba da baje kolin wato ra'ayinsu a inda za ku ji rahoto na musamman da tattaunawa ta musamman tuni dai 'yan ƙasa mazauna a bakin iyakokin Nijar Benin da kuma Najeriya suka shiga nuna su to sai dai kwana biyu da wannan sanarwar babu wani sauyi a bisa iyakokin hasali ma dai dakarun sojojin Nijar na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana na dai kai ziyarar gani da ido akan yadda al'amura ke wakana a bisa kan iyakokin Nijar da Benin da kuma Nijar da Najeriya kuma har yanzu za a iya cewa bata canza zane ba duk wani cinikayya na shige da fice na a bakin ruwa ne a nan kuma na gamu da Hadiza wata 'yar kasuwa wadda ta ce fatan 'yan kasuwa shine shugabannin su iyakar bakin kokarin su don ganin sun samu jituwa a tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna. Fatan mu guda shine su sasanta tun da nan Nijar kin ga ba abu da hanya ba. Kin ga ko ta ruwa na wuce na hilolo. Nijeriya kenan. Akwai wahala amma ya mun ka iya su yi kokari su sasanta kansu. A ra'ayin Atiku Doti wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce har yanzu da sauran rina a kaba idan har za a magance wannan matsalar da ke tsakanin kungiyar sai da yawo Togo da kuma jamhuriyar Nijar. Sai dai ake alhamdulillah amma ai takunkumi an sashi an daga ba a ce a daga wancan shi kuma ya daga sai a zuwa zamna wata bakwai ba kwana bakwai ba hasaran da kuka yi muna lissaha a ɗauki mataki hasaran da aka yi game da rejejeniya da ba ta cikin ecowas ita huta lantarki tsakanin nigeria da niger ita kuma imowa da ta tura bankin bai sayawo a riƙe kudaden mutane na talaka da na ƙasa da na 'yan kasuwa su kuma suna da hakkin su bisan shi wanda ya ɗauki ka wanda yake zai kama ka farmaki wanda ka san shi ya maka milkin kama kara bai so ya yi aka ɗora bisa bododi sai a waye gari a ce a bude ko ga abin da ake kenan bai yiwa. to sai dai a ra'ayin ɗan kasuwa alhaji isufu ahiyatu akwai buƙatar gwamnatin ƙasar nijar ta dubi talakawa da idon rahama. masanar wadda an ka ba da kominike wanda sai da yawo ta yi da imowa da sun cire ma niger sanction babu wanda bai karbe shi da hannu bibi ba mara talaka sun yi daɗi saboda mi saboda mutane sun sha wahala amma maganar da nake miki yau da sayan na ta bakin boda ba buɗe hanya ba amma muna kira da babban murya gaba gabatan mu su amshi kira su yi maraba da wannan sanction da an ka cire a buɗe mana frontier ki benin saboda mi saboda babu abin da zai samu ƙasar nijar sai abin da ya to daga allah tun da yau in kin diba ki gani buɗe ganan na mu alheri na gare mu tun da yau ruwa sun jayewa sai dai a sa tsaro kawai tsaro na ya kamata a doki matakan tsaro a buɗe matalaka haya su ci gaba da kasuwanci Musa Ahmadu Modibo wani mai sharhi ne a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce dole ne gwamnatin kasar Nijar ta yi taka tsantsan da makwabtanta. Ko da za a dawo a bi ECOWAS din nan su yi taka tsantsa su san yadda za su binta ka su shiga da zurfi. Kuma duk wanda ya nuna ma ya dora hannu bisa takarda da cewa a hana maka komi a cikin duniya to ka san fa ko ya dawo ya ce a shirya da kai ka san zaman da za ka yi. 'Yan kasa dai na ci gaba da zurawa gwamnatin kasar Nijar ido.